rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, rai da ƙaddara kashi na goma sha uku. Yadda ba taimacin kirki ba haka datti, gani yake saƙon farko da zai riske shi da safe shine cewa yaron ya koma. Yini ya dinga wucewa yana haɗa taron da suke wayewa cikin safiya, har sati ya zagayo yaro yana nan. ya datti ya sa aka yanka saboda murna, yaro ya ci sunan Isiya wanda shine asalin sunan hammani har kuka sai da yi saboda jin daɗin karamcin da ɗan uwan nashi ya mishi sai kuma saka da kiran shi julɗe kasancewa an haife shi ranar idi su rike shi da tunanin zai zama cikon garin cikinsu a cikinsu babu wanda ya hango cewa julɗe ne su. yau da gobe abin tsoro ba inda ranaku suke karewa zuwa dare da yake wayewa da safiya ba ba kuma a inda kowace rana take ƙara kusanta da ɗan adam da kabari ba rashin tabbasin da ke cikin yau da gobe ya fi komai tsoron da da ɗan taimaka lawa dada yana sa sunan nata fara bacewa a bakunan mutane ko julla ta kalla sai ta ƙara sallamawa da lamarin duniya sai ta kama jini abu ta saka mata shi a hannunta amma yanzu gashi nan da shekaru uku cer a duniya ko wanka ta mishi ta shirya shi sai ta ta kallon shi Allah mai kyauta da ƙari ko a mafarki ba ta taɓa hango za ta haifi kyakkyawan yaro kamar shi ba ba ta da muni amma babu wanda zai saka ta a layin kyawawa hasken fatar dai za ta ce na datti ne da nata amma na julla kallon shi daban ne ga fata shamarja irin ta yan birni da take gani idan sun kawo ziyara ƙauyen nasu ga wata irin su fulani da take kan julla anan da irin ta datti kuma kan a cike ki har kusan gaban goshin shi misal da ƙaunar da take mutilan ɗan nata duk da irin kunya ta ɗan fara ba za ta misalta ba dan takan kasa yin kawaici a lokuta da dama a gaban mutane ko idan ta je gidansu ko juma'an da ta fita da ta je girinya irin ta yara yana wasa yi tuntuɓe ya faɗi bata san ta miƙe ba sai da ta zuba baya su wato hannu tana sallar lami dj yau naga abin da ya fi zare tsaye ne hannu to je ki dauke shi ni bari in zauna tukunna ta koma ta zauna a kunyace dan ma ta fara sabawa da surutun da ake mata akan yadda ba ta iya boye sanda take masa ta za ta iya boyewa bayan ta yi bari bayan samun shi idan kuma shine kwai ɗaya da take da rabon gani a duniya fa ba za ta bata lokacin da ta samu tare da shi wajen nuna kunyar dan fari da ki jin shi a jikinta ba to na dattima ya zarta na kowa halayen shi babu wanda bata gama sani ba zuwa yanzu dan yau da gobe ta fi karfin komai abun faɗa da ba na faɗa ba a wajen datta dukan ɗaya ne abun faɗa da ba na faɗa ba a wajen datta duka ɗaya ne baka kuma isa kace zaka fahimtar da shi kan abin da ya riga da ya raya ma zuciyar shi ba tun tana kuka ta fara dakewa kan wasu lamarin nashi tun da ce da sitira da ta fitar da kuɗi yake yana mata kamar bai san ciwon sa ba haka yan uwanta baya gajiya da hidimta musu kawai da hakan bai taɓa tsirar da shi daga tijarar shi idan sun shiga sabogin shi ba yana ta fahimci halin shi kusan su ma tana tunanin sun fahimta ko kuma alherin da yake musu ne kashe bakunan su tunda inda za ka kantar da kai ka nuna ma da girmamawa da yake so to za ka more shi kuskuren da za ka yi shine kai wani abu da zai nuna alamar cewa kana so ka fi shi ko da ko takalmi ne ka saka da yafi nashi haske a fuskar shi zaka fara ganin yadda bai ji daɗi ba kafin alkhairin da yake giftawa a tsakanin ku ya ɗauke duk wasu hanyoyin samun saɓani a ta da datti ta san su tana kokarin kiyaye su hanyar da bata taɓa hanguwa ba shine julɗe bata taɓa hasaso cewa za su dinga samun saɓani akan tilan ɗan nasu ba tun yana jinjiri baya buɗe baki ya sa kuka zai rufe ta da faɗa kamar ta san dalilin kukan shi kuma ita ce dalilin gabaki ɗaya haka cikin dare zai ce sai ta goya shi ko zai yi shiru a gaban datti idan an jilɗe ya saka kuka ranta sai ya ɓaci barna ta yara idan yi ba ta da damar ta mushi saboda datti zai rufe ta da faɗa kamar zai da ke ta na rana ɗaya bata tsofar ta muni yadda faɗin datti yake tsaya mata a rai ba adda abu ba na son julɗe so a sangarci ba na so ya taso bai san me kuskure ba ta ce ma abu cikin sanyi murya wani yammaci ta shiga gidan amma baban shi baya so kina gani bai kai shekaran da za a fara ta mushi ba ta karasa magana tana kallon abu da ta ba ta dukkan hankalinta shi ice tun yana danyi ake tankwara shi ai bana jin akwai wani kayyadaccen lokaci da yaro zai kai kafin a fara nuna mishi yayi kuskure kai je ta jinjina tunani na da na baban sun yi hadari ga a wannan bangaren kuka rashin dalili idan jul ya saka sai kin ɗauka laifi na ne yadda zai rufe ni da faɗa wannan karan da kwalla cikin idanuwanta da alamar kukan da ke son kwace mata amaryarta ta karasa maganar abin da dije bata sani ba shine daga abu hammadi suna kula da ƙaunar da ta take yi wa abin da tije bata sani ba shine daga abu har hamadi suna kula da kaunar da datti yake wajen agurgo ya kauna ce duk da ita abu ta yi mishi uzuri da yadda kaddara ta zo mishi akan haihuwa dan ya samu basu zauna bane a bayan shi yasa ana ƙara haifan masa wani zaka ga ya rage ta ce muhammadi da ya mata magana ranar da jul ɗaya bacci a gidansu amma da ta yi sallama yana shiga har ciki ya ɗan shi aka faɗa yi musu ban kwana ya tafi ba shi bane na farko ranar ne dai hamadi ya yi magana ita kanta abu na farkon ranta ya so su hakuka ta yi duk da ta nuna muhammadi abin bai taɓa zuciyarta ba rashin da akwai ciwo kaddara ce kuma da sai mai juriya ne ke iya karɓar ta hannu biyu ko mai wani zai yi maka akan yaro sai ka ji tamkai yana goranta maka rashin samun naka rabon ne da baka yi ba ba mu samu ba har yanzu abu amma kina hango zaki abinda da take akan jula idan Allah ya ba mu rabo dariya tai tsakanin yan uwa sai Allah ita matar Hammadi ce idan yau kaddarar rabuwa ta gifta musu ko a lahira sai in suna da haƙƙin juna ne za su haɗa hanya tunda babu yaran da za su haɗa su amma shi da ta har abada za su kasance yan uwa kuma tarin ƙaunar da yake mata ba za ta kama kafar wanda yake wa ɗan uwan shi ba tana kokarin kiyaye harshen ta daga farta wani abu mara kyau da ya danganci datti ko da ko wannan abin halin shi ne Duk ko da ma a ce a hira ne irin wannan da suke yi idan Ahmad ya huce tauna zantukan nata rashi zai iya sosuwa a ƙasan zuci shi zai ji haushinta kada mu cika baki kan abin da bai faru ba tukunna murmushi Ahmad ya yi ai kenan ba dai kya san in faɗi laifin datti dariya ta saki tana kawo mishi wata hira da za ta kore wadda suka gama amma ba ranar kaɗai bane ya furta damuwar shi akan makauniyar ƙaunar da datti yake nuna ma Julde na san kina haƙuri zan ce ki ƙara haƙuri ne dije wataƙila dan yana ganin julɗan ne kawai a gaban shi yanzu idan Allah ya ƙara kawo muku na rabon za ki ga ya rage murmushin da dije ta mai ciwo ne idan kuma shi kaɗai ne rabon fa maganar ta taɓa abu har zuciyarta sai ki addu'a komai zai tafi daidai idan baya nan yayi kuskure ki yi ƙoƙarin nuna masa shi ma dattin ki fahimtar da shi illolin da ke cikin tasowar yaro babu kwaba murmushi dai ta sake yi tana farata. Hmm. saboda ba ta da kalaman da za ta yi amfani da su wajen faɗa ma abu cewa duk baya cikin jerin mazan da za ku zauna ku yi magana ta fahimta da shi ba irin hammari ba ne ba ba shi da lokacin da zai saurari ita kuma muhimmancin shawarar da take da ita kuwa ta jima da gane wannan bai daina mata ciwo bane da kidan da tana shi ma ta san lokaci zai koya mata sabawa da haka safiyar ranar tunda ta tashi take jin ta wani iri komai baya mata daɗi da kira ta wanke wanke bayan fitar da ta share gida. julda ma wajen abu ta tura shi ta san za ta yi mishi wanka a can ta koma ta kwanta bata tashi ba sai a zahar, sai kuma lokacin ta yi wanka tun lokacin ta haɗa wuta tana ɗora tuwon dare takan jima in ba ta ji marmarin wani abu ba ta ɗora kirkin rana ba sai dai ta shiga gidan abu su dafa a can tunda nan hamad yake aikowa a karɓar musu abinci rana shi da daddi da kiran ko ta karasa girkin sai da ta yi da na sanin ɗora shi bayan ta yi talge ta ji da manta cewa abu da saka abincin dare da su ta so sake watsa ruwa gabtan garba sai ta guje wa camfin cewa wankan yammaci likis na saka zazzabi tunda dama ba daɗin jikinta take je ba ta fito bayi kenan tana ɗaura alwala jul ya shigo da gudu yana faɗawa bayanta dada na ci nama nan na ta bani nama yake faɗi cikin yaren fulatanci yana kiran abu da na kamar yadda ta koya mishi ita matata ta taso mahaifiyarta na yara musu a gida amma ba su cika mayarwa ba tunda hausa ta fi ƙarfi a cikin gida. zama da julɗa dole ya sa filatancin ta ƙara gogewa saboda yakan yi kwanaki bai furta kalma guda ɗaya da hausa ba yana da kishin yaren shi na ban mamaki kuma yana mata faɗa idan ya ji tana mijin ɗan hausa in baya nan kuwa takan yi mishi saboda nata nan ba kowa yake jin filatanci ba kuma hausa ita ce yaren mahaifinta idan aka bata silisla ita bahaushiya ce ba ta ga dalilin da za a haramta mata koyawa ɗanta yaranta ba ta kyauta ka ce mata ka gode daga min baya sake kwanciya a bayanta don tana tsugunna ne da ta idan ta alwalan ma da shi ta miƙe saboda ya zage hannun shi ya makale mata wuya ta samu ta sauke shi yana neman saka mata kukan sangartar da ya saba in ka shigo gidansa daga suru, katon tsakar gida za ka fara samu da aka shafe da simintin da sai gidan wanda ya ce ta da kai ne za a sami shafan siminti a cikin ƙauyen dan daddi da yake ba ta labari ya ce a cikin garin katsina ya aika aka siyo simintin da ana ginin gida amma kamar sauran gine-ginen ƙauyen nasu ma na ƙasa ne sai dakuna guda hudu cikon na biyar din kayan abinci ne ake ajiyewa sai bayi sai dan karamin daki da aka rufe da ya zama wajen girki da inda take ajiye kwanoni idan ba ana damuna ba bakin kofar take ajiye murhu dan take girkin ta daki bi ma za ta ce suna amfani da shi na ta sai kuma na datti sauran akwai da daki a ciki katifu da datti ne ya siya ya saka amma in ba ta shiga ta share ba ba zama take yi a ciki ba dakin ta tana fara jilda yake biye da ita garin ta shimfiɗa ta duma ta ɗauki hijabi ta ta da sallah ya sa shi haihuwa kan gadon karfanta da yake cikin ɗakin ya kwanta lokacin da ita har yayi bacci ta dan jima a zaune tana rasa abin da yake damunta ba za ta ce rashin lafiya take yi ba zuciyarta take ji a cunkushe tana nan zaunen da har aka yi sha'i ta tashi da gabatar da tata ta miƙe ta ninke da dumarta ta cire hijabinta tana ninkewa ta hada ta rataye sa a jikin karfan gadon tana fita tsakar gida ta san da duk take na hanyar gida da yakan daɗe bai shigo ba ko da ta ce murya hammadi shi sai ya ƙara jimawa kafin ta gan shi zai zo mata da labarin da suke tabbatar mata ya tsaya hira ne amma tunda ta haifi jilɗe rabin da ya wannan daɗewar duk da lokuta da yawa idan ya dawo jirgin ya yi bacci haka zai ɗauke shi ya kwantar akan cinyar shi tun tana magana idan zai ci abinci da ya ajiye shi har ta yi saka masa ido in dai akan lamarin jirgin ne kofi ta ɗauko ta ɗaure yi saboda ta riga da ta saba don gudun ko wani abu ya shiga ciki musamman ƙananan ƙwari da kifiyar da ta ba zai hana samun hanyar shiga su yi budiri a cikin kofin ba ta buɗe randa da take tsakar gidan ta saka kofin a ciki ta ɗebo ruwa tana kaiwa bakinta daidai lokacin ta ji kamar an jiho wani abu kafin wani irin gigitaccen kuka da kafin wani irin gigitaccen kuka da julɗe saki ya sa ta yadda kofin tana nufa cikin ɗakin da hanzari da yake akwai hasken fitila akwai a cikin ɗakin ba ta yi wahala ba wajen ganin faɗowa julɗe daga kan gadon cikin rawar jiki ta ƙarasa tana ɗaga shi ta koyi karo da jinin da yake fita daga bakin shi da ya sa hanjin cikin ta ya matsawa cikin da zafin nama ta ɗauke shi tana ƙarasawa ta ɗauko fitila fitilar yi waje gurin magudaci tana fara shi ta tsugunar, kukan da yake da jinin da yake tsayawa na haɗuwa suka ƙara hargitsa ta da kira ta samu ta ɗauko buta ta fara wanke mishi bakin shi tana duba ta wani irin rami a leɓan shi daga ciki kamar haƙorin shi ya tatsa a ciki a harshen shi ya yanka ne leɓen kuwa ta ciki da waje jini gullama yake fita kamar ba wankewa take yi ba bata taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba haka tunanin da yake faɗa mata kafin datti ya shigo gidan yana faɗin me ya faru dj me ya same shi cikin filatancin shi da yake fita daki daki kamar dan harshen shi kawai aka kirkiri yaran ina ƙara suwa ga kalar jinin da yake zuba fuske shi daga hannunta yana ɗaga shi zuwa jikin shi haɗi da duba shi sosai kukan nashi ya fara tsagaitawa sai a je zuciya da yake saukewa jikin shi har ya ɗauki ɗumi saboda azaba me ya same shi wai ya sake tambaya na saka idanuwan shi cikin nata faduwa ya daga kan gare yana bacci sai da ta sake duba jildar jini har lokacin bai daina fitowa daga bakin shi ba sannan ya sake kallanta wannan karan kallon na sa wani abu tsirgawa a cikin cikinta na na ce in dai ba za ki zauna ki tsare min shi ba kar ki sake dora min yaro akan gado kai dije ta jinjina mishi yanzu ma fitowa kawai na ɗanye ka bai bari ta ƙarasa bai katse ta ban isa ba kenan ko ban isa ba shi yasa kika ba min yaro shi kadai ko wata ta sauke daga cikin nashi tana neman danne bacin ran da ya taso mata sai dai kamar ta dora shi ne akan wanda ta yi shekaru tana haɗewa sam sai ta ji shi a tsaye a makoshinta har tana jin ɗanɗanon shi akan ta. musamman da ya ci gaba da faɗa yana harguwa kamar julɗan ba daga jikinta ya fito ba watanni tara da kwana goma sha bakwai ta furta da nisaccen yanayi a muryarta tana ɗagowa ta saka idanuwan idanuwanta cikin nashi kwanakin da yaron nan ya yi a na kenan ba zan rantse ba amma babu wata shakuwa da zaka ji kai da shi da za ta kamo iya wannan lokacin me yasa me yasa kullum kake nuna min kamar kafi na san shi kamar ni ban iya kula da shi ba fuskar shi bata boye mamakin da ya cika zuciyar shi ba bai taɓa faɗa ta mai mishi ba bali ya ta ƙara mishi magana haka da yawa za su ce yau ya kamata ya kawo da kai amma shi ba kamar sauran maza ba ne ba tun kafin ya san me ya aure ya riga da ya hasa su babu macen da zai aura da ta isa tana karkashin shi yana faɗa tana mayarwa duk a faɗin duniya shi a yanzu babu wannan macen shi ya yasa ɓacin ran shi ya nunku har wani jan haske gani ya gilma da cikin idanuwan shi daga datta hadije idan wani zai tsere sai ya ce su maimaita maganganun da suka faɗa ma juna ba za su iya ba ita dai za ta rantsi a cikin faɗan akwai inda ya faɗi na yi da na sanin aurenki shi kuma zai rantse ta ce mishi idan ka haifa ka sauke min mana ka huta auren naka ka doka jin daɗin shi nake yi sai dai ko a cikin hanyar da zai ba a goyi da bayan shi yake nema ko a lokacin da ya daga hannu yana maranta ya manta ma jil na riƙe a hannun shi haka lokacin da ya farta ki je na sake ki saki uku ki bar min gida da yaro ki ga idan ba zan iya kula da shi fiye da ke ba kafin hawayen da ke cikin idanuwan da su zo wani din yanayi da ya girma da na sani ya rufe shi kamar bargo shirin da ya biyo bayan kalmomin nashi na gaure ga baki ɗaya gidan har yana jin takun da cikin kunnuwan shi lokacin da ta juya tana nufar ɗakinta kamar wanda aka dasa haka ya tsinci kanshi da kasa motsawa har ta fito da lallabi tana saka takalminta bai yunkurin hana ta ba duk da ihun da zuciyar shi take yi mishi da idan ya bi ta har ta fice daga cikin gidan sai lokacin kafafun shi suka motsa yana bin bayanta hannun riga suka yi ta yi dama inda zai sada ta da gidansu shi kuma ya hagu yana shiga gidan hammadi babu ko sallama datti lafiya ne ko hammadi ya tambaya don suna zaune a tsakar gida ne kan tabarma sun saka fitila ɓoye a gaba saboda abu da take kokarin saka zare a cikin allura tana son dinki riga tul da bata san yadda aka yi ta warware dinkin ba daga gefe shi kuma Ahmad yana mata dariya tsufa ya kama ta ganin ya fara ja da baya za ta mai mishi da martani kenan datti ya faɗo musu ta ma riga Ahmad yi miƙewa tana karasawa ta karbi dalle da ya lufa kafadar datti bai musu bai miƙa mata yaran Salatin tana isa kunnen shi da wani irin nisa saboda yanda yake ji na saki dije amma na sake ta ya faɗi kamar wanda magana take fama maki saboda jin shi yake kamar yana yawo saman iska ban gane ka saki ba me taimaka me ya faru Ahmad ya jera mishi tambayoyin cikin tashin hankali da mamaki dan abu ma magana ta ji ta dake ta kan da barma ta ajiye julda tana kallon ta tana jiran karin bayani faɗa miki ban sanya akai ba kawai na sake ta numfashi Ahmad ya ja yana sakin shi tare da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta kaga irin illa zafarin da nake guje maka ko shiru yayi daga cikin jikin shi yake jin wani abu yana tsirgawa da bai san yadda zai fara masalta shi ba. Ina dijan yanzu, cewar Hammadi, ta tafi gidansu. takalma Muhammad ya zira sai ka wuce mu je aiwatu baka tun yau kai da tegiri ya zame shi bai wani ilimin addini ba amma ya san hukuncin saki uku a musulunci duka ne saki uku ne mata sai da Ahmad ya dafa bangon wajen tukunna ya iya komawa ya zauna kafafuwan sharawa suke yi da danyen aikin da datti yayi a gefe guda kuma zuciyar shi na hasaso mishi tarin kunyan mahaifin dije da zai kwasa saki uku sakin tozarci ba dije kadai ba Hasu ya tozarta tunda bai duba girman da ke tsakanin su ya nemi shawarar su ko suna da tabayarwa wajen bullo lamarin ba kafin ya yanke hukunci. Ka kyauta datti. Ahmad ya faɗi muryar shi na rawa ya juya ya kalli Abu da ita ma ta zauna. ya kawai ke zubar mata. Dije ba mai yawan magana ba ce ba amma a cikin idanuwan da zaka iya karanta damuwar da take boyewa a cikin zuciyarta. Kowa kuma ya san halin datti zai jinjina ma kokarin da take yi na zama da shi tunda aure ya girma bayar da ci da sha da kuma sutura. Kana buƙatar samun kwanciyar hankali daga wajen mijinka. amma rana ɗaya ta nuna mata wannan haƙurin nata ba abokin komai yake ba ita ɗin ma ba ta da wani muhimmanci a rayuwar shi zai iya datsa igiyon da ya haɗa zama inuwa ɗaya cikin ƙanƙanin lokaci zan dawo da ita sai ta yi wani auren in da ita a karo na farko da Hamad ya kalle shi ɓacin rashin fura idanuwan shi me ka ɗauki mutane me ka ɗauki auren ga baki ɗayan shi da ta kafta min daga gida wallahi kafin abin da mu duka sami da na sanin shi daga baya ganin da gaske Hamadi yake da kuma kasancewa rana ta farko da ya taba jin ya daga murya sai jikin shi ya ƙara yin sanyi juyawa ya fita ba tare da ko jul ya dauka ba Ibar da Abu suna jajanta danyen aikin da ya yi. Kafin Abu da Imi kiwa da kyar tana tuna sauran garwashin da ya rage cikin murhun da ta yi abincin dare. Ta ɗora ɗan ruwan zafi a cikin tukunya a kai don ta ka samu mu bakin shi da ya ji ciwo. Tana ta kallon yaron yana bacci ba tare da ya san abin da mahaifin shi ya mahaifiyar shi ba. Ta kuma kasa daina share kwallon da take taruwa a cikin idanuwanta. Kamar wasa kwanaki suka ringa wucewa Hadiza ta gama iddarta, zuwa lokacin datti yayi zuwa ya fi goma wajenta amma tana kin fitowa ta saurare shi. har abi ya bi kan ta je mishi wajenta ko zai samu ta fito ta saurari me zai ce ta ina zan fara haɗe idanuwa da ita in kawo mata zancen ka idan kai baka jin kunya ni ina ji duka ko ya juya mishi baya akan abin da ya karba a matsayin kuskuren shi ya ɗauka zaman aure ne kawai tsakanin su da DJ sai yanzu da yake farkawa tsakiyar dare ya nemi ta a gefen shi ya rasa wata irin kewar ta ce take damun shi haɗe da wasu abubuwa da yake tunanin sun girma dora su akan kalmar su har mahaifinta ya bi yana ba shi haƙuri akan abin da ya faru ko zai samu sauƙi ba magana haƙuri ba ce datti tun kafin ka zo Hamadu ya same ni na san kaddara na kuma san kowanne mutum baya wuce kaddarar shi kari da jide Allah ya kaddarta zaman ku ba mai dorewa bane ba sai ku yafi juna ku yi wa juna fatan alkhairi kuma hakuri ba zai sa ta koma gidanka ba tunda saki uku kai mata amma kalamin ƙara daga mishi hankali su kai, baya san ya ji ana faɗin kaddarar zama ta ƙare tsakanin shi da dije bai ƙara shiga tashin hankali ba sai wanda ya biya dan su dinga bibiyan mishi motsin dijan suka zo mishi da labarin ta fara tsayawa da wasu kishi ya ji kishin da bai taɓa sanin Allah ya halitta masa shi ba musamman daren da ya je kofar gidansa ya shaida da idanuwan shi baka san mata ta bace ba iroji baka sani ba ya karasa wajensa yana faɗi kamar zautacce har da shaƙo ya rigar iroji ka sake shi datti ka sake shi na ce maka wace irin matarka yaushe na zama ka kuma kallon da kyallin far mutane haska mishi farar fuskarta hasken shi na ratsa idanuwanta ya sauke na shi a cikin jin tsikar jikin shi na miƙewa da wata irin ta har lokacin da rike da miyar rigar iroji da ya samu ya kwace da kyar yana mayar da numfashi kar ka ƙara zuwa wajenta haɗa hanyar ni ba ta da kyau kar ka ƙara zuwa min wajen mata ya ƙarasa magana ba tare da ya kalli iroji da ya sa ka yana barin wajen ba ko babu komai a ƙarƙashin hammadi yake samun rufin asiri ba zai so ya magana shi sanar da rasa wannan hanyar ba amma tun kafin datti ya aure ya yake jin ta shi, ya yi nauyin baki ne a wancan lokacin shi yasa yanzu ya zo ya gwada sa'a shi me kake nufi da korar shi ka san ko ba shi ba dole zan yi aure ko ta ƙara samun yadda na rawa na sani zaki aure ki fito mu sake yin wani auren wani irin kallo take masa kar ku da ni ya saki guje ni dije kar ki guje min dan Allah ki dawo mu rayu da dan mu mu duka mun yi kewarki zuciyar ta ji ta kare da kalaman shi da yanda ya kwantar mata da murya yana yi mata magana cikin yanayin da bai taba batun kafin auren su da bayan shi hawaye masu zafi suka zubo mata ita kanta bata san tana son shi ba sai bayan rabuwar su kiwo komai na gidan da ya raba ta da shi take yi kiwo dan da take yi kamar babu gobe dan ma duk kwana juma'a abu na zuwa mata da shi sai ta mata shi har sai bayan la'asar ta hada shi da yaro mai mayar da shi da da yaushe zaki dawo shi ma ɗin yakan tambaye ta sai ta mishi dabara inda ba ta da amsar bashi tana kewa ha'abu da mahira rigin su dan sun shaku da juna ba kanka kawai karba na badatti har da abubuwa da yawa da na saba da su ta faɗi cikin ɗacin rai na sani ki hakuri ki bani dama in gyara kuskuren da na yi ba ta amsa ba baya kuma bukata a wajen shirin ta amincewa ne kalamai ci gaba da mata da bai san daga inda suke fitowa ba shi kanshi har sai da ta ce wa kake ganin zai aure ni ya sake ni bayan wata ɗaya murmushin nasara yayi wanda zan ba shanu biyar idan ya amince ita ma murmushin ne ya kwace mata su duka biyun sun rasa dalilin rabuwarsu in har suna jin haka akan juna ba sani ba ba san rabu ne ya fito da dija ba rabu mai ciwo kan ƙara jin an ce an ganke da datti rashin da babin ta mata yana dawo mata yana kuma saka zuciyar ta dukawa cikin kirjinta a lokacin da take tsaye tare da dattin yana mata murmushin da zaka hango killin shi a cikin idanuwan shi da wahala ba ta saka su yin jiya. ko ita ta samu kyau da hasken idanuwan shi tana so wahalar mu ta zo ƙarshe DJ na samu wani wanda zai aure ki ya sako min ki bayan wata ɗaya an jima zai zo wajen ki gobe sai ya je wajen baba ya karasa magana fara'ashi na dasashewa da wani tunani da ya gifta mishi lokaci ɗaya kirjin shi ya ɗauki ɗimi duhun kishi na lallabe shi karki haɗa shimfiɗa da shi DJ ki ba mun ganki da wani Zuciya ba za ta ɗauka ba kai ta gida mishi a kunyace tana ganin kamar wannan buƙatar ta ce abu mafi sauki a duniyarta su duka ba su hango yadda ba kowane iko bane yake hannunsu ko da ta koma gida shaukin ƙaunar duk ce ta dinga ɗawainiya da ita har bayan isha'i tana irin kwanakin da suka rage kafin ta kasance a ƙarƙashin shi a matsayin mata da aka yi aiko kiranta hijabi ta ɗauka ta saka tana kaucewa idanu innarta da ta kafi a kanta gaisawa kawai suka yi suna rasa abin da za su ce wa juna ita dija ma yawo tunanin ta yake yi yana neman inda ta san mutumin da yake tsaye a gabanta duk da babu wadataccen haske a wajen kasancewa wata yayi nisa hasken shi ya dishe babu ga sunana dan gidan sajo sai lokacin ta tuna babu ga ne babukan da suke kirga mai yawan yara tun lokacin tana budurwa har ma bayan ta yi aure in ta zo gida ba a rasa wani a cikin yan da zai ce mata babuka ta haihu dariya ta kan yi ni fa har na bace lissafi tun da ya karo mata ta uku dan haihuwa a gidan babuka ta zama tamkar gasa ce a tsakanin matan shi da suka saka ma kansu na ganin kowace ta tsire ma yar uwarta a yawan yara wani idan ya ji labarin su zai dauka wani abin duniya babuga ya tara shi yasa suke gasa haihuwa don wata tafi wata samun dukiya idan shi babuga din ya kwanta dama to babu wani kuɗin da yake da shi asali ko gonar shi da kanshi bai da ita sai dai wannan shekarar ya yi aiki a ƙarƙashin wa'ansu sun biya shi da amfanin gonar da yake ciyar da zira shi da ita yaran gidan babuga sun fi kowa dauda a yaran ƙauyen nasu gabaki ɗaya ga su kyawawa saboda babuga ba shi da muni an kuma an ce baya auren mummuna cikin talakawa yan uwan shi yake kurɗawa ya zaɓo mai kyawun gaske amma rashin sutura da kulawar gaske ya sa yaran sun yi wani muni da talauci kaɗai kan samar in ta gajicin su idan za ta je unguwa sai ta tsinci kanta da neman tsari daga talauci dan ba jarauta bace mai saukin dauka a wani bangaren na zuciyarta kuma sai ta dinga hasasu kafafuwanta a cikin takalman babuga tana duba zabukan da ya ma rayuwar shi da kuma yadda idan ita ce za ta yi su cikin zabukan har da zama da mata kwara daya don yaran da za su haifa su samu da ta ce kulawa bata cika kyamar zabukan mutane ba saboda duk da ita ba su yi mata ba to ta san suna da nasu dalilin babuga na cikin sahun farko na mutanen da take kasa yi ma uzuri amma ta yi wadda da ya kawo mata shi za ta jure zama da babuga na kwanaki talatin za ta rintsa idanuwanta daga ganin duk wani abu da ba ta so a tare da shi ta kalle shi a matsayin maslahar su kadai ita da daddi a matsayin hanya ɗaya da suke da ita da za ta sake haɗa su da juna na gane gobe za ka samu babu ko ta bukata cikin harshen fulatanci dan shi ma da shi yi mata magana kai ya jinjina mata haka ne numfashi ta sauki mai nauyi ko da ta bai bukaci kar ta haɗa shimfiɗa da babu gaba ita da kanta ta san abu ne da ba zai yiwu ba Allah ya nuna mana ya kuma sada mu da alkhairi sai da safe ta karasa tana juyawa ta shige gida bata ji ba bata ji shigo ba tana da yakinin yan rahoto ne da suka ɗaukan mu kansu nauyin kula da duk wani motsinta sun bi shi sun labarta mata ta sake tsayawa da julli da sanyin yamma ya zo ko da baba ya sa aka kira ta yana rufe ta da faɗa ta san kwanan zancen ba tare tsoron komai ba ko wani ɗar aranta ta kyale shi ya kai ƙarshe har yana ɗorawa da idan ku ba ku da hankali mu muna da shi saki uku wasa ne me ka ɗauki rayuwar ne wai zan samu dattin masa kashe di shi ma nan ne ta ɗago da kai tana sauke idanuwan ta kan fuskar baba ba sai ka je baba za a zo a gaishe da kai gobe da yadda Allah har fuskar shi ta ga mamaki waye ya bukata a takaice babuga ne dan gidan bata ma karasa bai katse ta da fadin babuga babuga dan gidan mai rasuwa saju kai ta daga masa a hankali duk da magana tashi ta fi kama da yana yi da kanshi ne fiye da inda ta yi kama da yana mata tambaya babuga kika ce DJ babu ya sake faɗa cike da jinjin nauyin maganar saboda bai ga dalilin da zai sa ta zaɓi babuga ba ta kowace fuska ba su dace da juna ba bata fi ƙarfin shi ba amma gazawar shi a wajen kula da iyali ba koyon abu ne a wajen mazauna ƙauyen nasu zai masa adalci ɗaya iya ƙarfin shi yake tsaye akan iyalin shi aikin duk da ya faɗo ma babu ga yake yi Iyalin shi ne suna da yawa sun fi ƙarfin abin da yake samu nesa ba kusa ba Dija za ta zama kamar ƙarin nauyi a wajen ga nauyin da babu bai hango zai iya ɗauka ba ina ƙaunar ɗaya tashi kusan fiye da sauran yaran saboda nutsuwarta me yasa babuga kurin ina miki faɗin tsayawa da datti wani a gidan na ya miki maganar rashin daɗi akan batun mutuwa a wurinki wannan karan murya baba a shi ta fito kai da ji take girgiza masa banda to sai babu wani abu da yan gidan gaba ɗaya suka nuna mata akan batun mutuwa a aurenta babu kuma wanda ya saki mata zancen yaushe za ta yi wani auren kamar yadda ta ji baba yana zargi a cikin tambayoyin shi dalilin ta ya sha babban da duk wannan auren kisan wuta zaki yi. babu ya jefe ta da wani yanayi mai nauyi a muryar shi da ya sa wani abu da ta san ba hanjinta bane amma yana da tsayi ya tsinke a cikin cikinta kin san girman munin abin da zaki yi addinin ki kuwa ba ki san haramcin shi ba ko da sauri take girgiza mu baba kai ba auren kisan wuta zan yi ba ba. ƙarya ta farko da ta gidda a tsakaninsu tunda ta mallaki hankalinta ba a sirra a gaban ta ko a fili lokacin yarinta da yan matanci dan da baba ya ce dije faɗa min gaskiya kin ji me faru take nemi masa komai ko da ko hadda ita a cikin laifin shi yasa idan ta faɗi magana yake yadda kai tsaye amma yau ta da muryarta duk sun nuna rashin gaskiyarta karki sa ya zo jina in ba san auren shi ke idan ki zauna ba dije na roƙe ki karki wannan kuskuren har ki raba zanubin shi da ni wani abu ne tsaye a makoshinta da ta kasa haɗiyewa abinda kuma bai hana ta sake furta wata ƙaryar ba da ita ce matakin farko na canza abin da suka tsara ita da datti zaman aure zan yi baba kare da za ta bibiye ta a gaba kare da za ta yi da na ta juma'a ta babbar rana juma'a hasken mako daren ta ma cike yake da albarka abu ne da ko tsofaffi da aka haifa a musulunci suke kuma yin shi inda suka taso suka ga ana yi ba tare neman ilimi ba sun san haka kusan su ne masu fara furta kalaman da ba san har addinin da suke kirari ba kalaman su gaskiya ne inda sun san darajar daren ranar da kuma ranar da ake so ba ya raya da ibadun da za su ƙara kusanta shi da ubangiji to da sun dage ganin damar da suka samu ta kasancewa rayayyu kuma masu lafiya a darare da kuma ranakun juma'a mabambanta bai wuce suna masu shagala ba Juma'a ce ta uku a wajen DJ don hatta da lissafin awanni da suke cikin ranakun ba su bace mata ba. Yadda da ta hango ta a gidan babu ga ta huce hasashenta. Bata saba ba, suna da yawa a nasu gidan, amma ba irin wannan yawan ba kuma ba kai kaɗai ake bari da aiki ba taimakawa kawai za ka yi a zaman da gidan dadu kuwa ba kullum take abinci sau uku ba fiye da rabin lokuta ma a gidan hamadi suke yi tare da abu sai ta ɗibo nasu ta taho da shi ko abin da ce mata kar ta saka girgira ta saka abinci da ita abu da take wa fiye da tunani amma rashin san kazanta ya sa sai ta share filin tsakar gidan babuga su biyu a rana duk da babu shafan siminti ban ɗaki kwarin ido kawai take tana wanke iya inda za ta tsugunna inda ta ina za ta fara wanke ban dakin ƙasa wata irin jar ƙasa ce da lokaci yasa ta haɗi waje daya ko ƙura girki ba ta tashi idan tana shara amma ta ban dakin ba ta yi irin ta tsakar gidan ba ba ta kuma damuwa da zindanta da matan shi suke yi don ta kula kishi suke da ita kamar babu gobe da sun san bata shigo domin ta zauna ba da sun tsayarta mata duka kwananta uku a gidan suka fara tashin hankali sai da ta karbi girki ba ta son hainiya shi sa ta karba kwana ɗaya suke da take ganin kamar awa ɗaya ce duka tuwon gidan da kuma tarin wanke-wanke ba abu ne mai sauki satin da biyu aka dace abu ta zo ranar girkin ta ta same ta ta dora wannan tukunyar tuwon gayyar tana kallo har hawaye abu da dinga daukewa don kar ta gani ta ma sai ta nuna mata bata gani din ba ta yadda ta suka tuka suka kwasa wa kowace mace kasanta ita da bataliyar ta abin na ta kallanta har kuɗi ta kwanto a haɓar zaninta tana ba dijin da ta karɓa kawai tana ma abu godiya in ma ta tsaya gardama abu ba ji za ta yi ba tunda bata san abin da suka shirya ba haka bata san tana da kuɗinta da datti ya bata ba masu yawan gaske kuwa abinda duk ke so ki bayar a siyo miki dije ba iya cin abincin gidan nan zaki ba ba ta ku iya ci din idan ranar girkin ta ne da safe ta dama koko takan fito da kofi ta diba ta shiga ɗakin ta inda take da tilin sukari da fara alawa wata ta ɗauke ta tana gutsara tana kurɓa kokon yan ƙananan yaron kan ba ta tausayi nasu kokon sai ta ɗiba a wani bokiti ta zuba musu sukari ko ba ranar girkin ta ba da yake an ce kuruci dangin hauka yaro kuma babu ruwan shi da mahaifiyar shi ba ta san ka in dai kana kyautata mishi da sun baki idan iyayen nasu sai daga sun faɗo ta wai ta saka musu sukari ko ta ba su fara alawarta ba ta taɓa hana su ba kuɗi tana ɗauka ta ba su siyo yar alawar ba don kowa take yi ba sai don uruce yaran da kuma yadda take jin ko kishi ya ɗata da wata ba za ta iya ma yaran ta mugunta ba don shi na kowa ne wata ilima a cikin yaran kishiyar ne wani Allah zai nufa da samun arzikin da za ta yi fatan ya tura yan ubanci gefe ya tallafi yan uwan shi a wajen matan babu ba haka abin yake ba gani suke kamar yaudara ce da kisa irin ta mata don tafiyar samun bada a wajen miji a dan zaman tumatir duk sun canza yan suturansu da suka siya da kudaden sanayoyin hannu da suke yi can na kasan akwati suke fintowa kowace ta ci suke gayin da ba su saba yi ba matan babu ga da halayensu ne nishadin da takan samu a kuntataccen gidan shi duk idan wani uzuri ya fito da ita tsakar gida shuka ko daren duniya sai ya yi mata kunshin tsire da rogo mai yawan gaske ya mika mata ɗaki shi take ci da daddar ta rage har safata ta ci wani lokacin da farar da ta sha nono yake haɗo mata tana kuma jin daɗi har ranar ba za ta wani yunwa ba tana jiran dawowar shi yawan hidimar yasa ta fahimci da kuɗaɗen dattin ta ake yin su shi yasa da wani irin nishaɗi take cin nama a ranar kwanan ta kuwa in babu ya shigo ƙasa take sauka ta bar mishi gadan karfan da aka kai mata wajen ma yayi mata kaɗan dangane da sauran tarkacen da ya cike ɗan ɗakin da ba shi da girma in kuwa ta ji mai da kofa ya rufe tare da bugun zuciyar da yake yin haka bai taɓa bi ta kanta ba sai mun sharansa da zai taya ta hira hawayewar gari wannan juma'ar ko ita ce ta karshe da za ta yi a gidan shi ita ce kuma ta zo mata a baibai ita ɗin ba ta da wani jiki duk da tana da madaidaicin tsayi amma siri ya ce da in ta wani aikin zaka yi mamaki saboda yanayin ta bai nuna alamar karfi ba karfin da da gaske ba ta da shi lokacin da shigowar babu ga ɗakin ya mayar da kofa ya rufe ya zauna akan gado madadin kwanciya kai tsaye kamar yadda ya saba ya fara kashe mata jiki kwana uku ya rage miki da zama a gidan nan DJ ina buƙatar dukiyar da datti ya min alƙawari don ita kaɗai ce damar da nake da ita na tsayawa akan nawa kafafun tun tasowa ta gargashin wasu naki yake faɗi kamar mai bada labarin da bata da shi ba ba ta kuma sanje ko ban ciyar da ke ba na baki makwanci na kuma taimake ku ki taimaka min nima ki taimaka min dijen ɗanɗana abin da nake ta hasashe tun shigowar ki gidan nan zuciyar ta cikin idanuwanta da suka ciko da hawayen tashin hankali take jin bugunta musamman da babu ya miƙe yana nufuta ta kasance cikin mutanen da tashin hankali yake kwancewa sautin murya hawaye ne da yake zubar mata tana kuma matsawa baya inda ya riko dantsan hannun ta san bata da ƙarfin da za ta gwada da nashi Allah ya isa tsakanina da kai babuga har abada ba zan yafe maka ba Allah ya isa tsakanina da kai su ne kalaman da ta furta cikin kuka da safe da zai bar ɗakin amma kofi da kanta bai yi ba kuka ta yi shi kamar da zai fita tun daren hawayewar gari butukar ruwa biyu ta jaririyar da take can ƙarshen gidan tana wanke jikinta amma ba ta jin babu a wajejen da bai kamata ba a jikinta a wajejen da ba hurumin shi bane ba wani ta yi kuka ta sake kwana tana yin shi dalilin da ya shigo mata ta ko kallonta ba ta yi ba har wani daren ta ci ne saboda ta zo sallar isha'i ta dinga ganin duhu-duhu da ba shi da alaƙa da dare kar ta halaka kanta bayan wayewar garin za ta zo mata da wani haske na daban alhamdulillah to yanzu kar gida a nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kawo kashi na goma sha hudu ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku tulla ta kuma rayuwar ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba ta mi sharan